National Advisory Committee established that there was indeed a national consensus for this shugaba jonathan ke kan dagarki da nuna cewa ba shi da wani ra'ayi na ƙashin kai sakamakon taron kuma taron ya zama mai muhimmanci ne bayan tabbacin cewa an samu cikakkiyar amincewar 'yan najeriya kan gaggauta shirya taron jonathan wanda ke buɗe taron kasar ya yi sauri ya yi alhini ga mutuwar masu neman aikin jami'an shige da fice wato immigration ranar asabar ɗin karshen mako inda ma har ya buƙaci a yi shiru na tsawon minti ɗaya saboda karrama marigaya. Thank my brothers and sisters. Jonathan da ya faɗi muhimman abubuwan da suka sa ya tsayin daka kan taron guda uku. Ta yankin amincewa da cewa taron ya saba wa ka'ida don akwai zababbun 'yan majalisa, hakanan don an yi taruka a baya ba zai hana taron ba don matsaloli ko kalubale da aka samu a shekarun 1960 ba irin na wannan shekarar ta 2014 ba ne. Hakanan shugaban ya ce baya jin taron zai kawo abubuwan faɗaɗa ƙiyayyar ƙabilanci ko ɓangaranci. Shugaban ya buƙaci 'yan majalisa su duba batun ƙuri'an nan ta biyu bisa uku wato referendum da ba mamaki za a buƙaci hakan bayan kammala taron. Jonathan ya ce taron ka iya taɓo batun mallakar arzikin yanki, ƙarin jihohi, zaben ƙananan hukumomi da dai sauran batutuwa masu kama da haka. Inda ya fatar taron zai haɗa kan Najeriya ne ba rabuwar ƙasar ko kawuna ba. Dr. Goodluck Jonathan, GCFR. Shugaban taron Justice Kutugi ya zaɓi wa Jonathan ne don buɗe taron da kansa, da halartar wakilai 492, amma bai taɓa wani alkawari na yadda taron zai gudana ko kaucewa abubuwan da ake fargaba ba. Shin suna ganin za su iya taron ba tare da gugar zana ko tashi dutse hannu riga ba? Ita ce tambayar da newa ɗaya daga wakilan taron Isa tafi da mafindi. Ka san duk abin da ake yi akwai ka'ida. Kafin magana ya zama an zartar da shi sai ya sami biyu bisa uku na duk delegates sannan zai wuce don haka ba gefe ɗaya na ƙasar nan wanda bukatunta ba ta sami karɓuwa a ɗayan gefen ba zai wuce misali watakila wasu daga kudu maso kudun nan naji suna maganar arzikin su na man fetur in sun ce suna son duk kudaden man fetur din su tafi wajen ya za ku yi da su daga arewa eto eh idan za su sami biyu bisa uku na ƙasar nan su yarda musu a basu sun kai ɗaya bisa uku ne bere ma su sami biyu bisa uku su zartar musu da wannan yasa ake ganin aiwai sai an yi cacar baki kenan tun da gashi nan tun yanzu ma nuna wasu sun fi wasu yawa ba wani maganar cacar baki da za a yi dukkan mutane ne wa'inda suke mun san juna in ka ga yadda ake gaida juna za a je a kare lafiya lau wasu 'yan najeriya dai sun buƙaci taka tsantsan don kar taron ya buge da kawo ɓangaranci ko abubuwan raba ƙasa ga ma abin da manjo hamza almustafa ke cewa saboda abu kankani zai iya sawa a shana ta kama in ka duba ai akwai munafurce munafurce da dama wanda waɗansu suna so ma a raba ƙasar ko kuma a ci mutuncin wani ɓangare in dai da gaskiya ko mun zafinta a yi ta in dai za ta kawo gyara na zaman lafiya na shekaru da za su zo nan gaba bi izinillah. taron da zai kammala a wata uku da kashi naira biliyan bakwai nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya.